A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin mawaki Abdullahi Ismail wanda aka fi sani da bi Mary rafa wato mai zauranci. bi Mary ya ce ya fara harkar waka ne sakamakon yawan jin wakoki da yake tun yana dan yaro. Daga bisani ya fara bin masu mandiri inda yake taya su da amshi da rike musu spika da haka ne ya fara waka. To ya take ne bi Mary? jama'a kuna tare da bimeri aboki rapa bimeri aboki pika bimeri ake dan arewa lagos abdullahi ya aka yi ka tsinci kanka a harkar waka to alhamdulillah harkar waka ba zan iya faɗan yadda aka yi na tsinci kaina ba saboda tun ina ɗan yaro nake da ra'ayin na waka hmm. tun kafin na fara rubuta na jin waƙoƙin irin su tupac cbg da sauransu to har ya zo na fara irin idan muka je party shi na cewa dj ya yi min play ɗin instrument kawai yana fara flows hmm. na ta maganganu ta maganganu <laughs> ta har ya kai kawai na ga wata rana na ce to ya kamata ni ma to na fara rubuta wannan abin da nake ya street ba kamar shekaru nawa kenan eh to tun kafin na shiga secondary school hmm. na fara waka amma 2012 na fara shiga studio standard studio na ce ok da yanzu zan fara rekod din waka to da muna yara a mu akwai masu yin wannan abin to muna bin su muna rike masa speaker muna irin wani to da haka da haka abin yake ya shiga jiki na har na zo nima na fara yin hip hop ba ok hip hop shine me shine eh, shine rap kenan ba hip hop mm. saboda na fara da turanci ne ma da ina yi da turanci mai naga cewa ai turanci yaren wasu ne mm. su ma turawa yaren su ne yasa suke da shi to me yasa ba zan yi da hausa ba yare na mm. saboda in kai mc ne good mc kai mm. good musician ne babu yaren da ba za ka iya yin waka da shi ba har dai kana jin yaren to shi yasa kawai na ce to bara na breaking everything down kawai to my people su san cewa yes wannan abun fa kowane yare in dai ka iya za ka yi da shi kenan kana wakar turanci kuma kana yi da harshen hausa eh eh kamar zai mai sauraro zai san daga cikin irin waƙoƙinka zaurance kenan ko hip rap ɗin da kake eh kamar eh, wannan HM ya liga tan bi meri mun daɗe a game ɗin wane John Terry shiru sai kurma magana jari mai neman magana ina ba da sari ina ba da bashi ko kana da jari shi yasa rappers ba sa kawo hari still hitting but the can't stop the party na kai na that's good for you stop hitting stop snitching that's good for you stop won't stop lying only say the truth say say the truth every time I step in the boots. kai yaro ya kamata yau ka ba a dawa ba a to da dutse je ka nemo dawa <laughs> ka ce rap din da muke gani a waƙoƙin turawa gashi yanzu muna gani kuna gani eh ma ba shi ka je eh. kana wani duba dictionary ba gashi na ma break down everything to your language to banda rap kana waka <clears throat> ko rap din kadai eh na taɓa wani waka kamar matata ba ni ina san matata to wannan wakan ma kafin na yi ta da na je studio na cewa producer dina ina da wani singing fa sai mm. ke cewa ya za a yi rapper ya zama singer mm. ka zan bata mai lokaci ne kawai na fita na bashi ba ce to ni dai kai ma abin da nake so mm. kawai ya fara haɗa beat to dai ji na fara ɗaukan wakan ya ce amazing kamar ni ina san matata in san matata ni ina san matata anogo ever change ya Allah na gode da ka bani uwar soyayya ba shakka na more da ka bani irin maryama ni ne naki ke ce tawa mu duka for love ke kike da ni ni nike da ke na daɗe na satin for love sai yanzu na samu real love uh-huh. ke kike da ni ni nike da ke ni ina son mata <laughs> kana da aure kenan eh, ina da aure to dama ah, wanda yake yin rap zai iya yin waka haka ya rera eh, waka sosai sosai ana yi dama ga su drake na a us eh. yana rap kuma yana waka eh. mutane da dama su wannan benediction ko yana rap shi ma ko mm. to dukkan su ga su kisbon shi ma rap yake yi a ya dawo kuma waka to akwai wannan abin da dama baiwa ce idan Allah ya baka kai shi ke mm. to a wani harka ta ku ta waka <clears throat> kuna fuskantar kalubale sosai kuwa saboda gaskiya musamman ma mu yan arewa hmm. ba mu da masu tallaba muna kamar yadda muke a kudu ga MTN ko Glo ko Etisalat mu ma simti muna da ma'aikata a nan arewa hmm. a wannan kamfanin me yasa ba za su taimaka mana ba suna ba mu irin wa'annan tallace-tallacen to me burinka a wannan harka taka eh mafarki na rayuwa na zama rap star a buɗe mun kofa a ce mun sa hozu muke yi kuɗin bai samuwa yau matsala na karuwa zan shiga studio kuɗin bai taruwa ho Allah menene yake faruwa a fannin tsegumi kuwa a jiya ne bikin auren jaruma mai tasawa tun babubakar wacce aka yi wa lakabi da tumbar gwaska an ɗaura auren ne a garin iyayen jaruma wato yammai tun a ranar biyar ga wannan wata sana ka cika da biki a shekaran jiya a kano